رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما ريتم كصحابة a ci gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na Ar-Rahiqul Maktum bahasun fi siratin nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wa salam wanda fadilatu Sheikh Safiur Rahman Al-Mubarakuri rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya za mu tashi a darasi na ashirin daidai kuma muna ɓangaren da yake bayani dangane da suwarun minal mujtama'il arabi aljahili waɗansu surori ko samful na ainihin rayuwar zamantakewar larabawa a lokacin jahiliya mun ga bayani yadda suke yi da matayensu wanda yake mafiya yawa asali dai aure yake yi amma kuma akwai waɗanda suke bin al'adu a gefe wanda za a samu yaro ta hanyar da ba ta dace ba kuma wannan yaron a kira shi da ubansa da ake kyautata batun shi ne ubansa duba abin kunya ba ne ba matsala ba komai sai dai an san masu mutunci suna kauce ma ire-iren waɗannan tun a zamanin jahiliya to da musulunci ya zo sai ya tabbatar da cewa akwai aure idan babu aure duk ɗan da aka haifa ko duk abin da aka haifa to fa na uwan ne ba na uban ba wannan shine tsarin shari'a domin a karfafa auratayya a tsakanin mutane sannan kuma mun karanta hadisin na na aisha radiyallahu anha wanda ta yi bayanin kashe-kashen aure irin da jahiliya to a yau za mu tashi a inda mala cewa wa kana min al-ma'ruf fi ahli al-jahiliya ya kasance yana daga cikin sanannen abu a wajen mutanen jahiliya annahum kanu yu'addiduna bayna az-zawjat su nan sun kasance suna ƙididdiga a tsakanin mataye ƙididdigan da suke yi wajen gadara tsakanin wane da wane wane da abokinsa ko wane da ɗan uwansa min gairi haddin ma'arufin yuntaha ilai ba tare da wani iyaka na iyakance yawan matayen da za a aura ba eh kamar yadda wani lokaci ake samu a tsakaninmu ya ga mutane suna zaune a gindin biki a a kan benci mai yiwa ma duk ritaris ne sun yi ritaya Zai ka ji wannan yana gadara ni mata na kaza 'ya'ya na kaza kuma idan da za ka bincika sai ka samu responsibility din da ya kamata ce ya ɗauka bai ɗauka ba sai gadaran banza da hobe da wannan ba musulunci ba ne wani idan ya ga sa'ansa ya je ya yi ƙari ya auro ɗauku shi kuma sai ya ce to bari in kofa in ga wanda zai kamo ni alhali 'ya'yan uwar gida suna nan sun zamo gundun gundun ba aurar da su ba saboda tsaban talauci amma ya je ya ƙaro wata bazaura daga yayu ya je ya yayu mota misali ya ƙara da ita eh to don haka irin wannan mutum ya ɗauki abinda. da bai gama sauke haƙƙin da yake kansa ba haramun ne sai mutum ya sauke haƙƙin da yake kansa shi nan mani safa amin kumul ba'ata fal ya tazawwal sawa'un في الزواج الأول أو التزوج ne أو الثاني والثالث a الرابع duk wanda ya samu dama daga cikin ku ya aure na farko ne ko na biyu ko na uku ko na hudu kaga idan za ka yi na farko sai abin da ya kamata ce an tanadar din nan ka tanadar idan za ka yi na biyu sai idan ya kasance na farko an gama kiliyarin ɗinsu idan za ka yi aure na uku sai ka tabbatar guda biyun nan ka gama kiliyarin ɗinsu amma idan akwai ariya akwai baki a kanka to ba yadda za ka yi kaje ka mu aure ko a jahiliya mutum zai aure mata ko da goma ne ko goma ta ba abin da ya dabe kamar yadda aka samu jahiliyan kasan nan haka ake tafiya mutumin da yake da karfi zai auri mata da yawa kuma su ne masu noma a gona su suke tana da abincin da za a shi kuma daga shekara arba'in ko sa ko hamsin haka ko saba'in jiya ta riga ta lalata shi ba zai iya tafuka komai ba akwai wani gari a da da na je na zauna na 'yan kwanaki na ga zahirin irin wannan da asar tana yi za a ga tun mazaje sun taro a gidan giya su mata ba fashin giya na ce lalle wannan gari ko wannan kabila da za a wayi gari mata suna shan giya to da za a halakar da su kaf gaba ɗaya karewa za su mazaje ne a gidajen giya daga ainihin bayan la'asar lokacin da rana ta ɗanyi sanyi ko a zamanin jahiliya ma irin giyan da larabawa suke sha kenan za mu samu bayanin an tara bin shadda na larabci ya ce lokacin mutum ya sha giya giyan ta fi tasiri to masu shekara 60-70 masu shekara 55 duk suna gidajen giya idan suka sha giya za a ga wani da kyar zai dawo gida wani ma an ka fito sallan magariba sai ganki a cikin kwata akwai wanda ya saba bin layin mu kullum ya zo sai ya yi ashar da ashar yake wuce ta abin da layi a layin da muke sai dai 'ya'yansa sukan zo wani lokaci yana faɗa da su yana zagin su su kama shi ƙarfi da yaji su mayar da shi gida don ba haka ba za a yajin kunya ya'yansa wanda suke samari su ba sa goyon bayan abin da yake yi amma mushkilar wato kamar al'adar su ce duk mutumin da ya kai shekara hamsin da biyar ko sittin to kuma sai ya koma gidan magajiya to wannan ina zai yi noma alhali mutumin da ka same shi lafiyayye ɗan shekara sittin ko saba'in ba ana ritaya da shekara sittin ko sittin da biyar ba a aikin gwamnati to za ka samu wanda ya ritaya lafiyayye ɗan shekara saba'in zai iya tafiya ya je ya gudu a gona tun karfe shida har karfe kudu yana noma sai dai ya take ya sallah ya ci abinci ana samu a karkara ko ba a samu saboda ba su lalace ba haka ma mai kasuwanci zai zauna tun shida har shida yana harkokin kasuwancinsa bai rude ba dama wannan ritaya da ake na gwamnati ai lalata mutane ne ake yi kamata in kai ritaya ɗinka ka nemi ainihin sana'anka da dama tuntunin ka manta ba wallahi in ba haka ba psychologically sai kwakwalwanka ta tafi domin da tankin ɗinka da garatukinka ba za su fito yadda kake so ba kayan ka tsilla tsilla kenan ko ba ka bane eh saboda abin yayi yawa na'am don haka suna auren mata ba iyaka a jahiliyar larabawa hatta haddada alkur'an fi arba'i har sai da alkur'ani ya zo ya ce a guda hudu san kai hu ma tafa lakum min an-nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a inda aka tsaya kenan ga ayan qur'ani ta ci gaba to da an da daure gindi wa masu auren mata da yawa kenan ce fankihu ma saba lakum minan nisa'i masna wasu thulatha wa ruba'a wa khumasa wasu thulatha wasu suba'a wasu thumana wasu thusa'a wa ushara kaga zai ka cika goma kenan eh amma zai aka ce fankihu ma saba lakum minan nisa'i masna wasu thulatha wato ko biyu ko uku uku ko hurhudu sai aka a nan kuma karka dauka cewa an ce a tsallake ne a fahimtar sun Allah ta dilu haidatan aw ma malakat aymanukum zalika adana Allah ta'ulu in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba a tsakanin mata guda hudu ko uku ko biyu haidatan to ku auri guda ɗaya kacal saboda haka wanda ya auri ɗaya ma ya yi ƙoƙari eh, ya yi ƙoƙari ya dan taɓuka, amma an aka zo ana maganar manya ba zai sa baki ba to abin da ayin qur'ani ya tabbatar kenan akwai masu fasara fasaran gardawa ba ya za ka ce fasara ma sai ka koya sai malaman kure sun koya maka in ba haka ba za karkace ban kai kuma tsaba minan nisa'i Ba aure abin da ya muku daɗi na mata tunda ana magana ne da ku duka gaba daya tun ba da mutum da ya bane san wawul jama'a eh ku mazaje ku aure ma balakum abin da ya muku dadi ya kwanta muku a hankali matan da kuke kauna suke kaunan ku shine ma balakum minan nisa'i daga cikin mata masna aka ce bibiyu kamata yana son kowa ya samu bibiyu masna wa thulatha sai uku uku eh bi ma'ana uku ka kara akan biyu ya zama na ya zama biyar kenan to sannan kuma warba a sai hurhudu hudu ka kara akan biyar ya zama na eh sun ce saboda mazala sallallahu alaihi wa alihi sallam akhirul amrayn ya rasu yana da mata guda tara ya bari a duniya tufiya rasulullahi an kibin iswatin ilaihin na tuzal mukramat wa tunsahu annabi ya rasu ya bar mata guda tara saboda haka kan kai ko mata balakun minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a shine uku a kara akan biyu hudu a kara akan biyar zai bada tara fa in kiftun Allah ta dilu fa wahidatan tunda an ce masna biyu biyu thulatha uku uku ruba'a hudu kaga akwai bambanci da tsakanin isnatani Eh, isnatani aw isnataini sannan ka zo ka ce salasatun ko salasun sannan ka ce arba'un ko arba'a kaga akwai bambanci wancan fasara ba daidai ba ne dama waɗansu abin da ne malamai ne a da malaman fada ne suke masarakuna domin saboda sa'adu mata tara haka aka ce mana eh. na'am to musulunci ya iyakace wa kanu yajma'una bainal ne. sannan kuma sun kasance suna haɗawa tsakanin yan uwa guda biyu amma waɗannan sai masu hali sai mai kudi mutumin da yake da kuɗi sai ya aure mace ya auro yar uwar da uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya duk inda ya je yana buga kirji yana sai aini ko tagwaye ko ‘yan uwa ne nake aure to musulunci ya ce wa an tajma'u bainal uktaini illa ma kasara musulunci ya tabbatar da cewa a jahiliya suna yamma yanzu an haram saboda kishi bai da kyau ba yadda za a yi waɗanda suka fito ciki ɗaya a haɗa su a igiyan aure igiyan kishi musulunci bai yadda da wannan ba amma in ka ya? ko ya kuka bata da ita ka sake ta don sun baka kangon sai ka aure ta amma shi ma babu dadi don idan muka baka yar mu ka aure ta ka sake ta ka zo kuma kana neman ta to ne yana ciki ba zan goyi baya ba saboda gudun fitina saddan lizariya amma idan ta rasu to wannan kan yana da kyau a dauki kanwanta uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya a baya domin saboda mai a tausaya ma waɗannan yara. wannan kan za mu goyi baya amma ka sake ta tana nan da ranta a baka kanwar uwa ɗaya uba ɗaya musulunci bai haramta ba amma kuma akwai fitina saboda yan abin ya je ya dawo karshe sai alaƙa ta yanke a tsakanin waɗannan mutane guda biyu wannan ko hakan haramu ne wa kanu yatazawwajuna bi zawjati abaihim idza tallaquha kuma sun kasance suna auren matayen ubanninsu idan sun sake su eh za ga wani shi ya auri mace tun yana da shekara ashirin ana ta tafiya har ya kai shekara sittin ko 75 biyar. doka don an samu ‘ya'ya da yawa ‘ya'yansa suna da shekaru nawa kenan to ba mamaki ya yi ritaya an ɗauki garatutinsa an ba shi kudi a dunkule ya zo kudi na hausa sai je auro ta budurwa ko wata bazaura sakin wawa idan ka lura za ka ga duk yadda aka yi zai yi wahala a ce wannan yarinya ko amaryar bai haife ta ba mai yiwa ma zai ka samu wani mafa ya yi jika da ita ta zo tana ta masa iskancin da ta ga dama ɗaya daga cikin ‘ya'yansa shine mai sasantawa kullum shi zai zo ya kashe wutar fitina ƙarshen uban ya ya sake ita kuma wanda aka sake ta ta ce ma wannan wanda ya sake ta da ma kai ne da zan yarda ya eh, kasan ana iya samun haka to zuwa jahiliya ana samun irin wannan aure amma musulunci da ce ba zai taba yiwa ba idan ubanka ya auri mace to magana ta kare kai ka auri wannan mace haramun ne wannan idan sun aura ma sun sake suna da rai ya'ya'yansu suna aura a zamanin jahiliya haka ma idan sun mutu sun bari ya sa ubangiji ya hana ya ce wala kai ma na ka a ba’okun minan nisa illa ma fadar salafa duk abin da iyayenku suka aure na mata to haramun ne ku aure su abin da ya gabata na jahiliya wannan ku ya saboda haka wa kanu yatazawwajuna bi zawjati abaihim idza tallaquha suna auren matayen ubanninsu idan sun sake su aw matu an hako idan sun mutu sun bar su hatta naha anhum alquran asai da alqur'ani yazo ya hana kamar yadda ya zo a suratul nisa aya ta 22 zuwa ta 23 wa kana at-talaqu war raj'atu bi yadi rijali sai dai a zamanin jahiliya saki da komai duk yana hannun mazaje ne walam yakul lahuma haddun muayyan hatta haddada hum al-islam sai dai babu haddi sai da musulunci ya zo iyaka eh saki da komai ba ba don mutum ya ga dama sai ya sake sa sau dubu kuma ya mai sai sau dubu ba mazala a zamanin jahiliya to da musulunci yazo sai ya tabbatar da cewa da saki da kome yana hannun mazaje ne amma wani lokaci suna iya ba da mata ‘yan ɗani idan zama ya yi zama ka ji daɗin zama kana iya cewa matarka yanzu kan ne igiyan auren ma na bar miki hajiya sai yadda kika yi saboda haka yin hajiya ta kwanɗare ka kenan amma malamai da yawa suna cewa wani lokaci kun san zama ne yake sa mai gida ya je ya sake hanya sai ce hajiya igiyan auren mu na nema na bari yana hannunki yauwa yana hannunki suka kai awa biyu awa uku suna zaune daga baya sai suka tashi kowa yi baran-baran malamai da dama suka ce yadda suka yi baran-baran ɗin nan to auren ya sake dawowa hannunsa ya koma asali don ba haka aka yi ba ran da duk ta kofula ta ce ba ka bar mini ba to ita mace fa ba za ta iya sake da ya ba ita yin ta sake sakewa duka za ta sake gaba daya a zuwa a shiga rigima sa tun asali ma Allah ta wata ala ya bar abin nan din auren a hannun mazaje haka ma kome kuma musulunci ya riga ya bayani to ina za mu samu adadi tunda ya ce ƙur'ani ne iyakance ko musulunci ne iyakance Sunanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sun fitar da haka zahiri amma mafiya yawa ana ɗauko a talaku marratan fa insaqum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan at-talaqu marratan saki gida biyu ne tunda aya ta sama an yi magana ne dangane da idda don ka dauke saki guda biyu ne ubangiji ta'ala ya ce saki guda biyu sake guda biyu ne ko sake guda biyu kun ga dama ku yi kome in kun ga dama ku sallama wannan ya gwada in an yi daya za a iya kome za a iya sallamawa idan an yi biyu za a iya kome za a iya sallamawa a gaba sai ce me fa in sallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra yasa da wancan aya da wannan aya ba a raba fahim ha, idan har ya sake ta bayan saki biyu falata hillu lahu min ba'adu ba ta halatta gare ki bi ma'ana fahim tsallakaha falata hillu lahu min ba'di tafliqataini min ba'di tafliqataini saboda an kafe kuntan wato idafar shi sa ya kasance min ba'adu. kama fi ayatin ukura lillahi al'amru min qablu wa min ba'du a cikin alif lam mim gulibati rum min ba'di wala eh, bi bidi ne lillahi al-amru min qablu wa min ba'du wa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha gaira. ghayra ne mahallu shahid na har sai ta aure wani namijin aure hatta ha nikah Ya sa aka ce nika hakikatan don hakikanin aure yadda suke wa kulla aure in aka kulla aure ko da ba ta tare ba ka sake ta za ta eh ta taba yin aure to amma mushkilan akwai waɗansu hukuncen hukuncen da ba za su shigo ba amma ana ɗaura aure da mace kasa da ita ko sau ɗaya ne to kusan duk hukunce hukuncin sun shigo gaba daya in ka sake ta ba ɗaya yake da wanda ba a sadu da ita ba aka sake ta shi ma wancan aure ne wannan aure ne amma wanne ne auren hakika wannan yasa suke cewa haqiqatun fil wat'i majazun fil aqdi sabanin yadda wadan suke cewa majazun fil aqdi ko kuma haqiqatun fil aqdi majazun fil wat'i ka gani wannan sun ce kaza wannan sun ce kaza da yake ba definition muke bayani ba eh hatta tan kai ha zaujan gaira abinda dai nake so a fahimta shine at-talaqu marratan take guda biyu na ɗaya da na biyu sun tabbata fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tan kai ha zaujan gaira take na uku ya tabbata ina fatan gani wannan kenan wa kanat fahishatu zina sannan alfasha ta zina a lokacin jahiliya sa'idatan fi jami'il awqaf tana jagoranci a kowane bangare sawa'un manya ne ko na tsakiya ko na ƙasa. kamar yadda muka wayi gari a yanzu eh na nastati'u an na nakuffa minha waqtan duna waqtin ba za mu iya ce ga bangaren da suka fi banda bangare kaza ba sai dai kawai manya suna yi su boye nasu sannan su kuma eh, ya ku bayi to su ma su boye na su haka ne a simfan duna simfin ko wani simfi saɓanin wani simfi kamar yadda mu a nan muke da 'yan siyasa muke da 'yan boko eh muke da wanda 'yan kasuwa muke da ya ku bayi 'yan hayaniya da sauransu ga samari samarin ma kashe biyu akwai 'yan shaye-shaye za ga gasu kamar wayayyu ne amma dolaye ne zannan kuma akwai wanda suka yi boko haka dai illa afradan min rijali wani sa'i to sai dai waɗansu za a ce ɗaiɗai ku daga cikin maza da mata mimman kana ko nufusihim banda ɗaiɗai ku daga cikin maza da mata wanda rayukansu ta girmama ya abal wuku a fi haɗihin razila su suna kin fadawa cikin wannan mummunan abu wa kanat al-hara'iru ahsana halan min al-ima ya'ya sun fi kyawun hali akan bayi zaman bayi yana ganin su su abinda zaka dama ma za su aikata amma in ya'ya ne a wancan lokaci suna kare mutuncin iyayensu amma ba in aka bincika sai a samu wani ya manta da ubansa ko bai san ubansa ai kamar yanzu ne yadda ake a cikin al'umma duk wanda ka ga baya da iyaye to duk iskancin da ya ga dama zai yi amma ba yadda za a yi a ce mai iyaye ya yi iskancin da ya ga dama kuma a bari idan ya fi karfin iyayen ne to wannan suna da uzuri a wajen Allah idan sakacinku ne to ranar takin alkiyama su a wajen tuhuma balle kuma wanda ake samu mutum ya san ƴaƴansa ba su da ƴan iska ne masu barna wa mutane ana kama wani kuma sai ga yana ta safa da marwa wai wani ne an tsora masa kudin tara ya zo yana neman a taimake shi a ji a sako ɗansa suka ce wani ɗanka ya ce wane wani ya ce wane ya ce wane da na sani ya ce eh ya ce amma na ji mamakinka amma kai tsohon banza ne ya ce in wani bai faɗa maka ba ni zan faɗa maka ya ce wallahi ɗanka abin da ya cancanta a yi maka kina yi dilitin ɗinsa kake shi ya kamata yi amma kai da nake gani na tausaya maka yau eh, an baka wannan abu gobe an baka wannan abu wai ina tausaya maka ina ganin yara sun fandare maka shine kuma ka tinkare ni dan ka yayi barna in ba ka kudi a jiya sake ki sai to daga yau shi kenan to yanzu wannan zamu dauko abin da ke son abin da ya faru na Abubakar bin Abi Kuhafa eh inda ya ce ba zai sake taimakon sa ba daga ranar ya ce tsohon manzani Abubakar ibn Abi Quhafa Allah ki tsare da dare shi akwai dan yar uwansa ko dan dan uwansa dan uwansa ne wanda ya taimaka masa ya girma a gidansa ya masa komai da komai da aka zo rikicin hadisul ilm sai ga ki ɗaya daga cikin mutanen da suke yaya ta labarin cewa nana aisha yar abubakar bin abi kuhafa ta yi zina da ita da ainihin Da sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine wa safwan bin afsal wannan bayan Allah ana kiransa mifta to bayan abu yayi ta yawo yayi ta abun nan sai aka samu jigajigan da suka yaya ta sun kai su hudu domin su ne mazu Allah ya fito haddin kasashe ciki hadda ɗan uwan abubakar bin abi kuhafa wanda ya take a hannunsa amma sai daga baya abin ya fito fili ko ita na na aisha da ake ta waɗannan maganganu ita ta daɗe ba ta ji ba sai da ta fita tukuna sai mahaifiyar mista tana mata rakiya da ta yi tuntuɓe ta ce kai amma Allah wani ran mista ta ce haba ya za ki tsine maɗanki ya za ki mummunan addu'a ma ɗanki bai ta ce Allah sarki ke yarinya ce ba kan san abin da yake faruwa ba shi? don ba sani ba kaza kaza kaza kaza kaza inda za su je ne ta ce su fasa ma a fasa a dawo gida kawai to na ɗan kawo wannan gutsuri ne domin saboda lokacin da aka zo aka kamo su su hudu aka zo aka yi musu haddin kazafi tun da sun yi karya sun yaya ta karyan kazafi na zina jini abubakar bin abi kuhafa ya ce hadda kai hadda kai nufa to daga yau ba ni ba kai daga yau ba ni ba kai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da aya Eh, wala ya tsale ulul fadli minkum wasa in dai mutum yana da falala yana da daraja yana da martaba yana da kima yana da wadata kada ya rantsuwa ya ce dangi na kusa zai yi watsi da su saboda mummunan halayen wannan faratsai ne muka yi dokta mun yi ratsai ne tambayan da ne a nan shi wannan da ya ce ba zai taimaka mu wannan din ba ya yi ko bai yi ba saboda akwai bambanci tsakanin zamanin mu da zamanin da akwai bambanci abin yana da tsaure kai kwarai da gaske Allah ya kyauta don haka manyan mutane maza da mata suna kokarin kaucewa madabi'an zina daidai mafi mafiya yawa bayi ne suka fi haka wa ta'amatul kubra hiya ima bala'i mafi girma a cikin kuyangu ne mata wa yadda anna al a as yana bayyana mafiya yawan mutane min ahli jahiliya a zamanin jahiliya lam takun tahassu bi arif su fa ba sa jin abin kunya ne fil intisabi ila hadhihi al-fahiqa idan an ce mutum yana aikata wannan alfahiqa ta zina su ba sa jin kunya wannan kan haka ne musamman ma saboda kun san bayan musulunci ya zo a tsakanin sahabban annabi an samu waɗansu ɗan rigingimu wanda yake gwada zamanin jahiliya wani lokaci ba su dauki zina a kunya ba ne. Na farko rawa Abu Dawuda an amru bin ai. عن أبيه عن جده رضي الله عنهم إمام أبو داود يروي حديثي دقى أمر بن شعيب دقى بابانسا دقى كاكانسا رضي الله عنهم قال قام رجل yace wata rana kawai wani mutum ya mike faƙala ya ce ya rasulallah ya ce ya manzon Allah inna fulanan ibli ya ce ai wane ɗana ne wadda fa gaban annabi ne ya ce wane ɗana ne ahartu bi ummihi fil jahiliya yace na yi zina da uwarsa lokacin jahiliya ni na yi zina da ita ta ɗauki cikinsa tsana ne فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ذا الله يبادى أمسى ينكي يكشف مغانا saboda ba haka ba za a bude kofar da ba za a yi rufewa ba ya ce la wata fil yace babu irin wannan kage a musulunci zahaba amrul jahiliya al'amarin jahiliya ya wuce alwaladu lil firaqi wa lil ahir al hajar yace alwaladu lil firaqi da yana cikin ubansa ne ko da uwan ta samo shi daga wani uba ne daban saboda aka ɗa ko ya suna bin shimfiɗin ubanninsu ne shi kuma wancan matsiyaci akwai kariya Allah ya sa katanga ba zai kilimin ɗin da ba da wannan ne ake fassara cewa duk matan da take da aure in dai tana da aure duk ƴaƴan da ta haifa na uban aurenta ne eh karin ce uban aurenta wani ce wanda ya ɗora mata aure nuna ga akwai akwai menene bare bari da yawa ba su fahimta <laughs> ba su fahimtar hausa da kyau <laughs> ko da kowa ya nema ta cikin nan sauran kabari in an je lahira Allah ya wannan shi ne kawai shi ne kalman alwaladu firashi da yana shimfiɗin ubansa ne walil ahir alhajar shi kuma mazinaci akwai katanga saboda haka an ture shi da daman za su yi ba za su yi a fili ba to kun ga wannan hadisi inda tattar hadisi ne to sun da kaga a gaban annabi ya tashi yana cewa ni ne zina da uwar tsana ne kuma wani abin mamaki aka ce musu ya yawa waɗanda suka yi zina da matayen suka tashi haihuwa sai su haifi ƴaƴa suna kama da su ba za su yi kama da ainihin wato mazajen matayen da aka yi zinaru da ta gaga wata jarabawa ce amma dai in aka ce za a bude kofan wannan bincike to akwai matsala sai dai musulunci ya riga ya baka dama lokacin da matanka ta zo da ɗa baka yadda da ɗan ba to ku yi li'ari ka tsine mata sau biyar ta tsine maka sau biyar ku rabu amma fa ka sani don kaga matarka ta haifi ɗa yana kama da abokinka na kud da kud a gaskiya ne wannan ba dalili ba ne ba A yi eh, wannan ba dalili ne na cewa abokinka yana saduwa da ita ba don saboda me yadda kuka shaƙu da abokinka kud da kud ɗin wannan iskan ba da shi kuke zuwa hira ba to wannan yana iya shafan ɗan da ita wannan amaryar za ta haifa maka <laughs> saboda haka ba dalili ba ne don kaga kama ba dalili ba ne ba mamaki a cikin iyayenka da kakanninka da ko ita matarka cikin iyayenta da kakanninka a samu waɗanda suke kama da abokinka tunda wani lokaci ma za ka samu aboki da aboki ne ba zaman bariki ba sai ka samu akwai dangantaka kai yan bariki ne kawai ba a samun dangantaka tsakani ina an gane barikin da nake magana ka zo na zo wannan ya zo daga yayi wannan ya zo daga alimari wannan ya zo daga adamari wannan ya zo daga shagamu <laughs> wannan daga ina to duk an zo an hadu waje waje kaza eh, na'am wannan hadisi na farko kenan sai malai ya kara mana da cewa وقصة اقتسام سعد بن أبي وقاس يتي لابار جايية لعينه سعد بن أبي وقاس وعبد بن زمعة في ابنة أمة زمعة ده الأم زمعة وتوعى baiwar zam'a wa huwa Abdurrahman bin zam'a ma'rufa ita wannan kisa sananniya ce eh wannan kisa kamar mun karanta ta cikin Umdatul Ahkam eh wato sa'ad bin abi Kasu ne da aka zo fatu makka da aka zo fatu makka sai ga abdurrahman bin zama da ya ga abdurrahman bin zama kawai sai ya rike shi ya ce wannan ai ɗan ɗan uwana ne utba bin abi waqas ya ce wannan ɗan ɗan uwana ne utba bin abi waqas sai abdu bin zama shi ɗan uwan Abdurrahman sai yake ko zai yi ba to na yi baban mu da yake shi baban mu da yake sai shi Sa'ad bin Abi Waqqas yace lokacin da dan uwansa Utba bin Abi Waqqas ya zo rasuwa ya ce masa baiwar wanke sadakar wanke tana da ciki cikin nawani idan ta haihu ɗana ne saboda haka ka karbi wannan yaro ka rike shi su kuma suna ba da muhimmanci ga wasiya ya sa musulunci shi ma ya karfafa wasiya amma cikin abin da yake mai kyau musulunci ya tabbatar da haka musamman a ayoyin su bakara kuma wasiya kashi biyu ne akwai wasiyyan da ya shafi gado aka ce la wasiyyata liwarisu amma wanda bai shafi mai gado ba ana iya zartar da ita sai kuma wasiyya na ku yi kaza ku bar kaza ku mun kaza ku kuma kaga layin ta daban ne rikici ya kaure kai ya kai ya sai aka je gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ce ku yi bayani yace musu sai bayani ne Sa'ad bin Abi Waqqas ya ce shi dan uwansa ne masa wasiya ya ce ita wannan amatu zam'a yayi zina da ita ta dauki ciki cikin nasa ne saboda haka gashi ya ga har yaro za sa masu suna ya girma kawai daukar zai yana son ya tabbatar da wasiyan dan uwansa yana so zai kula da yaro kun ga maganin da mala ya ambata mana ta zuwa zamanin jahiliya sun mutum ya yi na har ga yara da wannan ma yake yana ganin shi ba jin kunya ba ne amma musulunci da gobe bayan haka maza Allah ya ce to na ji naku ko kuma wanda kuke da yaro a hannunku shi kuma abdu bin zama abdullahi bin zama zama bin al-aswad eh. shi kuma ya ce to wannan yaro fa mahaifiyarsa sadakan mahaifina ne wato akwai wanda yake kira sadaka idan kana da baiwa za ka yi amfani da ita sai dai in ka yi amfani da ita ta haihu ta zama ummul walad wannan mun karanta a fikihu kana barin duniya ta samu yancinta in baka bar duniya ba kuma tana nan wasu suna ganin ba za a sayar da ita ba ba za a yi kyauta da ita ba ba za a yi kaza kaza ba tunda already mai ita yana amfani da ita wannan yana bajin fikihu saboda haka ni na taki na samu mahaifiyarsa tana da ciki kuma babana yana kwana da ita inda baiwarsa ce ai yaro yaro kaninmu ne dan uwanmu ne sai mazu Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kalli yaro da ya kalle shi sai ya ce wannan yaro kai abdu bin zam'a ka dauke shi tunda baiwar babanku ne ta haife shi baiwar babanku ne ta haife shi ka dauke shi kai kuma sa'ad bin abi waqa tunda wancan layi an biyo layin da bai dace ba alwaladu lil firaki wa lil ahir alhaga yace da yana shimfidin ubanka ne shi wanda ya labako yayi abin da yayi shi ba a maganarsa tunda abin da ya ba daidai ba ne sai kuma annabi ya kara da cewa duk lokacin da aka zauna wannan rigima karfa kuma ta fa ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sauda yar zam'a ce saboda haka da ake wannan rikici tana wajen tunda ita tana bangaren cewa wannan din dan uwanku ne sauda bintu zam'a ita ce matar annabi ta biyu bayan nana khadija bintu kuwaile radiyallahu anha lokacin da nana khadija ta rasu wanda annabi ya aura bayan rasuwar nana khadija ita ce sauda bintu zama kafin a aure aisha radiyallahu anha yasa da yake suna kusa da kusa su ba samu irin wannan mummunan kifi ba da zam'a ta tsufa sai ta ce ta ba da kwananta ma aisha ita abinda take so kada annabi ya sake ta domin saboda ta rasu a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ai ko yanzu uwar gidanka an aura maka ya uwar gidanka mai wa kana da shekara goma sha kusa. saboda wurin gata ka tsufa ta tsufa wani lokaci ana samu matan sun fi tsufa shi kuma yana so ya samu wata yar kasar kasar haka wanda za ta dan taimaka masa sai ta ce a a mai gida Allah ya gata malam ni ka yi haƙuri ka banni ina tare da kai amma dai duk abin da ya shafi kwana ni ka auro ƙananan abin nan kawai babu damuwa wannan babu damuwa sai dai dole za ka ciyar da ita za ka shayar da ita za ka zauna kuna hira da abin nan wanda ka ga dama ma kana iya kwana a ɗaki ko ka kira ta ku kwana wannan ba matsala ba duk abin da ya shafi kwana ya shafi ciyarwa ya shafi tufatarwa haƙoƙi na mata suka ce sun yafe maka yayan to za ka samu irin rigingimin da yake faruwa din nan kar a tsananta ita dai tana karkashin igiyanka in ta yafe shi kenan to ita sauda bintu zam'a a wajen bayan annabi yayi wannan hukunci yake dan uwansu ne wancan kare sake magana ya kashe magana sai ce ya ke sauda ya ce min minhu ki kan kangu gabarinsa kada ya ganki kada ki ki Tun da ke kina matan aure shi kenan shi kuma abdurrahman ya kama hanya ya fita da saboda haka ya zo ya zauna ya keɓanta da ita akwai kwashin ma Kuma malamai sun ta maganganu a nan suka ce me yasa wasu suka ce dalili shine wannan duk rikicin da ake yi ga yadda abin yake shi yaro yana kama da utba bin abi waqa wanda ya ciki uwarsa amma yanzu shari'a ta zo ta ce wanda ya ciki uwar ba ɗansa ba ne saboda alfirash amma kuma yana kama da shi da wannan ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba a zamanin annabi ya samu haka amma dai tsarin shari'a musulunci kenan mala ya kawo mana wannan don mu gane cewa su a jahiliya wato har farkon musulunci mutum yana gadara eh sai ai wannan ɗanawa ne kai kai aika aikan ya ce ni nayi kuma yana gadara da haka to da musulunci ya zai ta manyan mutane ba za su yi haka ba wannan kenan wa kanat alaƙatu rajuli ma aulade <clears throat> alaƙan mutum tare da yayansa ala anwa shadda wannan kuma ya kasu kashi kashi ne zamu dawo tsakanin iyaye da yaya fa minhum man man kula. a cikin su akwai wanda yake cewa innama auladuna bainana aqaduna ko akbaduna tamfi ala al-ard innama abin sani auladuna yayan mu bainana a tsakanin mu akbaduna sune libas namu eh, hanta ko liba ne hanta ne eh, sune su namu Hantocinmu ne kamshi alal arzi tana tafiya bayan kasa musamman za ka samu tsakanin iyaye da 'ya'ya akwai ƙauna. sai dai idan 'ya'yayen yan iska ne ko kuma Allah ya yi iyayen yan bariki ne don ana samun wanda yake ɗansa ne na halal amma ba ya ko ƴarsa ce amma ba ya son ubansa ne amma ya son sa banda iskancin mutanen yanzu saboda ubansa yana da talauci shi nan zai tawaye mai gadin gidansu ne kaji tsabar rashin kunya saboda ya ga ubansa yana da talauci eh ko wanda har cikin zuciya ne ya son ubansa ko babu wani dalili wannan hatsari ne babba su larabawa ka taba musu yaya ina sa za ga yayanku da yawa tsakalu ne wanda za a zuwa na sallah kaga wannan yaro wannan gashi nan a tsakanin a kusa da wannan jangiri da ke yi ne ɗanka ne ko ƙaninka kaga wannan yaro gashi nan ne da girmansa sai a zuwa na sallah kayi sujada sai ya zo ya hau bayanka za ka tashi daga sujada sai dai ka ɗaga shi a hankali ka ɗan zamo shi yanzu kana jin a nan ne wannan yake zai ma ubansa ya biyan ubansa yana sujada sai kyale shi ai ba wannan yaro ko uwarsa ce ta hau wuyan ubansa ai zai tashi da mummuna abin nan ne zai ce wata an yi lafiya kuwa sai kina da hankalin ki kuwa eh saboda mu akwai rainin da ba ma daukawa to zai taba yiwa ba to amma su laraba ina ko ba ma kaman wannan ba yanzu kaman wannan yaro abin nan bari in duba wanne ne za a ce eh yanzu kamar wancan ustaz waɗannan ustazai guda biyu ga su nan sun san ya holuna na ustazai sai ka samu yayi wa kasashen laraba Mun muna sallah ga wasu kuma a can ba suna kwallo a cikin masallaci ba mai musu ufa amma ba za su sa waɗannan huluna na ustazai ba eh tunda da yi na ganin ba ku wuce sha biyar biyar ba ta ko sha uku <laughs> eh suna kwallo a baya da yake masallacin ne yana da girma amma ba za su ce musu ufan ba wai kamari yaro a gaban balarabe ko karan kwashe shi kayan ba kai sa'a ba kai ma za ka ji naushi kana sun ba ka ji naushi to shi yasa suke cewa ma auladuna bainana akbaduna akbaduna jam'u ukare suka ce hantanmu ne hantocinmu ne tamfi alal ardi kaga ko duk wanda ka taba masa hanta tamkar ka taba masa rayuwa ce to suna kula da yaya ko suna kaunan ƴaƴansu ainu to amma mu da muka magana shine ka zama wato moderate akwai wanda ya zo a gaban annabi saboda ya ga an sumbaci yaro sai ya ce ni yaya na wajen goma sha amma ban taba sumbatan ko tsaye daga cikinsu ba manzo Allah ya ce ai wanda ba ya tausayi Allah ba zai tausaya masa da za a ce kana da ɗa ka taɓa sumbatan ɗan ƙaro ne wani lokaci ya yi za a baka reno ka ce ba za ka karbi reno ba eh akwai lokacin da za a baka reno ai muna gani a da iyayenmu ko manyan mutane ma wanda suka yi abin nan sai ga an ba su renon 'ya'ya suna zaune a kujera da yaro a cinyarsu zai musu fitari ya musu kaki ya mutu abin nan har irin rawan nan ana yi ma yaro yanzu kai duk baka taba yin haka ba kana wajen neman abinci ko menene ko damuwa ko kai baka son wani ya zo kusa da kai to balle kuma a ce sumbatan yaro ko wasa da yaro da sauran duk wannan yana gwada kauna saboda in kana jawo su yawwa yakan sa su ma su sake amma suna yin laifi ka dauki mataki yi eh, don ka su lalace abin da ya kamata ke don in ka sake to za su tashi kamar goyon kaka ne kuma kowa ya riga ya san goyon kaka akwai sakaci a ciki na wa minhum amma akwai daga cikin larabawan jahiliya man kana idul banat wanda yake turbul 'ya'ya mata kashratal ari wal infaq saboda tsoron abin kunya ko kuma kada ya tiyar da ita yana ganin zai tiyar da mace bani to mafiya yawa 'ya'ya mata idan aka haife su aka tarbiyyantar da su aka ana auren su har kaman an rabu da su kaman an da su ne don ko wajen gado ma a yanke yake in ba don haka babu babu yadda za a yi uba yana gabashin duniya yana tare da yarsa wanda yake yammacin duniya zai zo yana neman yar ya daura masu aure wanda yake yammacin duniya ya dauki yan ya tafi da ita yammacin duniya ba za su sake hatsuwa da ubanta ba sai a ranar takin alkiyama amma kaga musulunci ya bada daman haka ya dauke ta ya kai ta wani bangon duniya inda namiji ne a ce ubansa yana gabashin duniya shi yana bangon duniya ba ruwansa da ubansa to in ya je lahira ba zai shiga aljanna ba in namiji ne saboda akwai haƙƙoƙin da aka daura masa sabanin ita mace to wani yana ganin duk ɗawaini yadda ya mai mace kamar ya yi a banza ne za ta tafi wani gida ne a'a annabi ya riga ya ambata cikin hadisi duk wanda man ala duk wanda ya ɗauki ɗawainiya na iyalin ya'ya mata guda biyu ko fiye da haka ya yi musu komai to za su iya kasance masa kariya daga shiga wuta zai samu shiga aljanna to su larabawa sai suna ce tun da mata su basu da amfani sosai shikenan kuma matan fa suke aure eh sai su da mata kamar yadda Allah ya ce wa idal mau'udatu su'ilat bi ayi zambin qutilat yayin da matan da aka turbuɗe ta da ranta aka tambaye ta ranar takin alkiyama wani laifi ta yi aka kake ta ita za a fara tambaya kafin a tambayi ubanta ko ba zai tsallake ba wa idza bushara ahaduhum bil unta walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi ay yunfiquhu ala hulin am yadsuhu bit turabi ala sa'a ma yahkumun abinda Allah yake kenan akwai wani ne yana kiransa Abu Hamba matarsa duk haihu wanda take yaya mata ne sai ya aure wata sai ta haihu sai ta namiji sai ya koma ɗakin ta tare sai matar ta ce mali abi hamza la yatina yazillu fil baiti alladhi yalina me ya samu abu hamza baya zuwa mana a cikin abiya kullum tana maimaitawa take kullum yana ɗakin kusa da mu saboda mu muna haihuwan ƴaƴa mata take to ai abin ba hannunmu yake ba mu muna ba da abin da aka ba mu ne saboda haka laifin abu hamza da yake sa mana maniyin yaya mata shi ne da mutane suka suka ce to abu hamza abin da yake ba daidai ba ne in haka ne tun da baka son yaya mata ka zuba maniyin yaya maza mana sai dai kowa ya ya sani dama ai balli na Allah ne wannan tana so ta gwada masa kaddara ne ya habu liman ya sha'u san? wa ya habu liman ya sha'u dhukur aw yuzawwiduhum dhukuranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima na Allah ne kuma wani lokaci ko ma za a ce mafi yawan lokaci ya kai ba ka sani yanzu ko maniyin da ake zubawa yaro a haife ki ko yarinya a haife ta ta yi kama da uwarta ko ta yi kama da ubanta ko kuma ma su yi kama da dangin wajen uwa ko dangin wajen uba duk ana samu yana daga cikin tambayan da Abdullahi ibn Salam al-Yahudi yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai kai annabi ne zaka bani amsa dai daga cikin tambayoyi guda uku yayu yace me yasa maka haifi yaro wani lokaci wani dalili yake sa ya kama da mahaifinsa ko ya kama da mahaifiya sai ce mala'ika jibrilu ya faɗa mini yau lokacin da suke saduwa idan maniyin mace ya riga shiga to duk abin da za a haifa zai kama da uwarsa idan maniyin namiji ya riga shiga to duk abin da aka haifa zai kama da uwarsa wannan jibrilu ne ya bani labari kuma haka ne to waye yake sanin namiji ne ko mace ba sai ya yi yayi arba'ina yawman mai kuma yakunu alqa mithla zalik kuma yakunu mudda za a na turo mala'ika wanda zai kura masa rai duk lokacin da aka zo ta gaba ce a zakarin an kunsa ce ya Allah namiji ne ko mace sai Allah ce namiji ne to namiji ne za mu yi ko mace ce mace ne sa aya ta fara ya habu liman kyau inatan wanda Allah ya ga dama ya tara masa yaya mata wa ya habu liman kyau dhukura wanda Allah ya ga dama ya tara masa yaya maza aw yuzawiduhum dhukuranan wa inatha ko ya tudan ya su maza da mata wa yaj'alu man yaka'u aqima kamar yadda yake sanya wani bakara ne kuma baya haihuwa kwata kwata to saboda haka abin yana hannun Allah ne amma su sun kyamaci aya mata wa yaqtulu al-awlada khashyata al-faqr wal imla suna kashe aya maza su kuma saboda talauci in mutum ya hango baya da abin hannunsa to shi kenan sai kashe yaya maza sai eh, ba ma matan ba har maza yana kashe ya rage ma kansa nauyi musulunci bai yarda da wannan ba idan har Allah ya baka haihuwa to kuma baka da ikon kashe in ka kashe ka kashe ma Allah ransa ya za aka ce in mace ta ɗauki ciki aka hura masa rai to duk cikin da aka hura masa rai aka zubar da shi an yi kisa an yi kisan kai duk da cewa idan mace tana da ciki na wata tara aka zo aka doke ta ta yi ɓarin abin da ke cikinta ya fito sai ya mutu to ba za a yi kisa ba amma kuma za ka biya diya kuma za a ba mai sai an haɗa da baiwa tunda ba za a haɗa rayuwarsa a cikin ciki da na waje ba amma inda an hura masa rai yana motsi to a yi takasar zama da likitocin da ake hada kai da su ana yin haka eh, wani yana mun tambaya kwanan nan Wace ce mijinta ya sake ta da ya sake ta tana da ciki saboda haka sai ta zubar da cikin da ta zubar da cikin ki kuma sai ta ya mai da ita bayan ta zubar da ciki in tana da ciki aka sake ta yaushe ne iddanta za ta kare ahmali an أن يبعن حملهن Ubangiji ta alata ma'abuta cikuna matan da suke da ciki ƙarshen iddansu shi ne an yi za'ana hamlahunna su haifi abin da ke cikin cikinsu. To ita ta ji an fitar da shi. Sun suka haifi abin da ke cikin cikinsu iddansu ta ƙare. Idan suka yi ɓari ma iddansu ta ƙare tun da kaddara ce to amma zubar da ciki fa ganganci ne ko bayan ta zubar sai ta mai da ita shi yake tambaya na menene matsayi na ce oke yanzu ni ne za kuma gini wawa bayan duk an ji hannun ƙwarnar da za a yi eh to laraba jahiliya dai suna kashe ‘ya'ya maza, kamar yadda Allah ya taura ta kulu auladakum khashiyata imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum nahnu narzuquhum wa iyyakum anan yace kamar yadda yazo a cikin suratul an'am suratul nahl suratul isra at-takwir ولكن لا يمكن لنا أن نعود هذا من الأخلاق المنتشرة الصائبة سيدي كشئ آية مذاق وماتا ba za mu lissafa shi daga cikin al'adun da ya yazo a cikin jahiliyar larabawa gaba ɗaya ba fa garkayar ma shaddan na sai ihtiyajan ila bane sai dai su suna tsananin bukatun yaya maza don sun ce su suke yaki dalilin da ya sa ma ba su ba da mace gado ne annaha la tahmilu silaha suka ce mace ba ta daukar makami in ka ga mace ta ɗauki makami very odd nadira yana da wahala tun a zamanin annabi ma ai akwai matan da suka dauke makami lokacin da aka zo ta lahaza. ai an sa waɗansu su zo su yi gadi maza su zo su yi gadi mata saboda kada ya kuda ko kafirai su biyo ta baya irin ta bayan ganuwa ciki har da Hassan bin Sabit sai Hassan bin Sabit a wajen yaki bai da kuzari amma a wajen waka na kare musulunci shi kuma nan yake da kuzari E za ga liman wani liman a wajen tahajjudi ya iya jan ayoyi kafa ya ta tsami amma a wajen azumin nafila sai kaga ina liman zai ta yana fama da walsa ba zai iya ba wato na kawo wannan ne saboda gwada mana kowa da fagen da Allah ya kan hore masa wani sai ga Allah ya sauwake masa hanyoyi da yawa to sai waɗansu suna kokarin za su hauro mazu Allah yana can ya tare ainihin al'azab shi ne wata mata sai ta hango wani kafire yana kokarin tasowa sai ta ce ma hassanu bin sabis ta ce masa hassan ga wani fa bakin haure ne zai shigo ya mana tsarna ya ce ke ma da gallon kika yi kin zama zan yi tungarin ba ya eh, ba da gangan kike yi ya ce ba ni makamin da kawai kafin ya hankara ta kwace makamin da yake hannunsa aka ce ta sa kwalkwali ta tattin ƙari mutumin shi mutumin bai gane da mace yake fada ba saboda su inda mace ce ba za su yi fada ba in sun gaje mace ce ba za su yi fada ba ai ba larabe mace ce tana marinsa zai ba ta da dukkan ma tana marinsa sai ce ya ishe ki ita abin tausayi ne yayi amma yanzu kai matarka ta mare ka wai a in kan mata ɗaya sai ta daɗe suna jinya to amma dai abin da ake so ai matarka ta mare ka to kamata yi ka fito ka dawo masallaci ka zo ka zauna ka yi nazari shin zan ci gaba da zama da matan nan ne ko ba zan ci gaba da zama da ita abin da ya kamata kenan ba ka tsaya kai ta faɗa abin da ya kamata ke to ana samun mata jarumawa da ya taƙo bihim al'aduwa domin su tsare su daga makiya amma mu'amalatun rajuli ma akhihi wa abna'i ammihi wa asirati amma mu'amalar mutum tare da ɗan uwansa ko ƴan uwansa ko ƴaƴan babbaninsa da danginsu shine darasin mu na gaban insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته